آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم لو بئسه ما دست da kaga malam na dasta an lawa'in wasu alamu za su gana da kai wasu irin alamu bayyanannu za su gana da kai cewa su adabta mata hawa wato ka dace da abin da kake so kada ka rikici ka dace da abin da kake so kada ka rikici ainihin jawadi furaduhu wa matara a ah, ainihin ya yi wa wato idan doki shine furaduhu shine jarraba shi gara mutum ya kalli irin doki to ya gama jarraba shi <clears throat> zai gane irin dokin a yayi buribu isan da ainihin mai bayaninsa mai lirabin doki da zarar ya ga idanuwansa zai daga murya zai yi sujada kenan da zarar mutum ya kalli idan malam zai san cewa ya cimma abin da yake so ya cimma na samun malamin da ya dace ko kuma ya zama to kafin firgita da shi an gane kafin firgita da malam fa bashiru bishirin to albishir na ainihin wato fa bashiru bishir wato albishir na mai albishir yana ce maka la babu laifi albishir na mai albishir na ce maka babu laifi babu sulmin raja'ika ka shimfiɗa daga cikin ainihin fatanka wamdudi kuma ka karfafa fatan da a ce kaga malam na jarta annu na wa'ibu da wasu alamu bayyanannu sun gana da kai cewa cewa ka dace da abin da kake so wato kada ka rudi wato idan doki shine jaraba shi duk da ainihin mai irabin mai bayanin doki ya ga idanuwansa sai daga murya kuma ya sujada aw ru'tahu ko kuma ka firgita da malam fa bashiru bishirin wato albishir na mai albishir yana ce maka ɗahiru yana cewa la ba'asa wato babu laifi babu sun da za'ika ka shimfada duk abin da kake fata kuma ka karfafa fatan

akwai fa'il wanda yake zahir akwai kuma fa'il wanda yake zamiri shi zahiri shi ne misalin cewa ka kama zaidon. kaga fa'il din a bayyane shi ko zaidun shine fa'il ya kumu zaidun eh kama zaidani kama zaidani zaidoji guda biyu sun miƙe kaga zaidani anan shine mai fa'il wa ya yaqumu zaidani zaidoji guda biyu suna miƙewa wato zaidoji da yawa daga uku zuwa sama sun miƙe zaidoji da yawa suna miƙewa kaga arrijal anan mazaje sun miƙe mazaje suna miƙewa wato hindu ta miƙe hindu suna miƙewa wato hindoji guda biyu sun miƙe hindoji guda biyu suna miƙewa Hindoji da yawa sun miƙe mata. Wato, hindoji da yawa suna miƙewa. Wato, hindoji da yawa suna miƙewa. Wannan ta ƙomul hindan ko ta ƙi ta ƙomul hunus ko wanne jam'i na hindu. Dan uwanka ya miƙe. Dan uwanka yana miƙewa. yaro na ya miƙe yaro na yana miƙewa da abinda ya kama da wannan ina cewa fa'il ya kasu kashe biyu na farko fa'il wanda yake a bayyana gashi ana ganin shi na biyu shi ne wanda yake da miri ahuwa ma ya yadullu ala ma’ana shi zahiri shi ne abinda yake nuni akan ma'anan shi ba tare da wani bukata na karina ba da zarar an gashi kawai an gane fa'il ne shi shi kuma zamiri shi ne wanda baya nuni akan abin da ake nufi da shi sai da wani karina karina na takallu, karina na mai magana ko karina na abokin fira wanda ake fira da shi au gaiba ko karina na ainihin ga'ib zahiru ala anwari to zahir ya kaskashi biyu ya kaskashi kashi ɗari ya annahu imma an yakuna mufradan shi zahir din nan ma ya zama to mufrad ko ya zama musanna ko ya zama jam'i ya zama jam'i na muzakkar salim ko jam'i na tafsir kowanne daga cikin wa'annan nau'i guda hudu in ma ya zama to muzakkar in ma ya zama to mu'annas wannan sun zama nau'i takwas kenan eh, kuma in ma ya zama to irabin sa da domma ne wanda yake zahira ko da domma ne wanda yake mukaddara in ma ya zama to irabin shi da harfofi wanda yake harfan nan na'ibi na domma wato akan duk wa'annan halaye gaba daya in ma ya zan fi ilimaji ko fili ya zan mudari misalin fa'il fa'il wanda yake mufradin muzakkar tare da fi'il madi ga safar muhammadu muhammad ya yi tafiya khalid ya halatto kuma tare da fi'il mudari ba muhammad yana tafiya kuma khalid yana halattowa نعم ومثال الفائل مثنى المذكر مثال الفائل وليس مثنى المذكر مع الفعل الماضي تعالى الفعل الماضي حضر صديقان أبو كلب نبي زهالة صديقاني فائل مرفوع بالالف إن نجاشنا وسافر الأخواني أغني أخواني إن يقوى نبي زني وما ومع الفعل المضارع تعالى الفعل المضارع يحدث abokai guda biyu suna halittowa a uwa guda biyu suna tabiya وعليكم السلام ايه ايه a su fayil da fa'iluhu da taqdiru anta hmm shi nuri yake nuru da ke nufuru ta ji wato manyan bakin ta ji wamin hawa ta ji eh, wato daga ciki akwai manya-manyan bakin ta ji sunan wani gari ne eh, wato ita wannan tujib ɗin wata kabila ce daga kinda wato mutane goma sha uku sun bakunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin su wa ma'ahu eh, sadaqatu amwali tare da su akwai zakkan dukiyoyin su wanda Allah ta'ala ya fallanta a gare su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya farin ciki da wannan mutane sun musulunta har ma sun dauko zakkan su sun kawo kuma ya girmama ainihin masaukinsu suka ce ya rasulullah inna shukla ilayka lalle mu mun koro maka haƙƙin Allah a cikin dukiyoyin mu ya rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wato ku mayar da ita dukiyan ku raba ta ga talakawanku kace ya rasulullah ma qadimna alayka illa bima fadula wato ba mu zo gare ka ba ya rasulullah sai da abin da ya yi saura daga talakawun mu mun riga ba talakawun mu haƙoƙinsu, yanzu abin da ya yi saura muka kawo gare ka qala abu bakr an gani kenan sun wadatar da wa talakawan su sai abu bakar ya ce ya rasulallah ma qadima alaina min wasfin min wato wasu manyan baki na larabawa delegation na larabawa ba su taɓa zuwa wajenmu misalin wa'annan mutanen ba an gane mutane masu ƙarfin imani ko masu kishi ga ainihin addini na na'am faqala alayhi salatu wassalam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce innal huda fi lalle shari'a a hannun Allah fa yake man arada bihi khairan duk wanda Allah yake nufi da alkhairi sai Allah ya buɗe kirjin shi ga imani waja'alu yas'alunahu an sai suka kama tambayar shi ne sai tambayar annabi game da Alƙur'ani. فازداد صلى الله عليه وسلم رغبة فيهم sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ƙara kwaɗayin su summa aradu rujua ila ahlihim sai suka yi nufin su koma zuwa gaba iyalansu bayan sun gama yin karatu sai suka yi nufin su koma wajen iyalansu sai aka ce musu menene abin da yake gaggautar da ku suka ce za mu koma ne zuwa ga da suke bayan mu wato za mu ba su labarin ganin da annabi ya ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mun ga annabi kirki za mu ba su labari za mu ba su labari da haɗuwanmu da manzo sallallahu alaihi wasallam da amsan da manzan Allah ya mayar gare mu ثم جاءوا إلى رسول الله sannan suka zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wadda uhu sai suka yi ban kwana da shi bayan sun gama tambayoyi ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya saurare su ya yi farin ciki da su kuma sai suka ce za su koma wajen iyalansu domin su ba su labarin duk abubuwan da ya faru an gane da kuma abinda manzan Allah ya mai musu na jawabi na'am fa ajadahum bi afdali ma kana yujiru bihi sai manzo sallallahu alaihi wasallam wato ya halatta musu fiyayyen abin da ya kasance yana halatta wa ainihin manyan baki wato ma'ana ya ba su ijaza an gane ko kuma ya saka musu da fiyayyen abin da ya kasance yana sakawa wa ainihin manyan baki sannan sai ya ce musu hal ahad shin akwai wani daga cikin ku wanda ya ragu wanda bai zo nan ba qalu gulamun fi ka ce akwai wani ƙaramin yaro mun bar shi a can wato wajen a wawa suna shi ne wanda ya fi mu ƙuruciya ga shekara shi muka bari ya kula mana da dabbobinmu ya ce ku aiko shi zuwa gare mu sai yaro ya fuskanto wa ƙala ya ce ya rasu rasulallah ana mina lahadin lazina a tauka ni ina daga cikin manyan baki wanda suka zo wajenka a eh, rahad na mutane daga uku zuwa sama uku zuwa tara ni ina daga cikin jama'a wanda suka taho zuwa gare ka ya eh, wasu ce daga uku har zuwa ga fiye da goma ma a gari ina daga cikin jama'a da muka taho zuwa gare ka ɗazin faƙazai ta hawa ijawo sai ka biya musu bukata mutanen da sun taho gare ka ka biya musu bukata to ni ma ka biya mun bukata na ya rasulullah qala wa ma hajatu to sai ce menene bukatanka bawon Allah wato shine tas'alullah ka roƙi Allah ya rasulullah ya gafarta min zunubaina wa yarhamuni ko wato ka roƙi Allah ya yi min rahama wa yaj'al fi fi kuma ka roƙi Allah ya sanya wadata na a cikin zuciyana sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ya Allah gafarta mishi kai masa rahama ka sanya wadatuwan shi a cikin zuciyarsa Ka ga wannan bawan Allah bai roƙi abin duniya ba a gani da ya ce manzan Allah wato ya biya masa bukata wani zai yi tunanin ila ya roƙi abin duniya ko ba ka ba shi abin da ya roƙa shi ne Allah ya bashi wadatar zuci Allah ya gafarta masa zunubansa Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rahama eh thumma amara lahu bi ma amara bi rajulin min ashabi sannan sai ya umarni gare shi da misalin abin da ya umarni da shi ga wani mutum daga cikin ainihin mutanen shi eh na'am sai eh, na rantsi da ubangiji masu masu ainihin gaggawa zuwa mina wanda suka fuskanto da raƙumma daga dutsen nan na ƙarfe da sunan waje ne dutse na'am Thank sai abdal wasu nau'i ne na abdal su ne mutanen da wasu mutane ne waliyan Allah wanda idan suka zo idan suka mutu sai Allah ya musanya su da wasu wasu nau'i ne na na auliya da su da autar an gani to amma wannan wannan asal wato galiban su bayan suke amfani da wannan nasarar na abdal da autar an gani wannan wasu mukamai ne na ainihin na sufanci zan wannan labarin wasu ingancin wannan na'am ismamu eh. kabarul hanafi wato labarin hanafi da kuma kasuwanci da kuma kasuwan bagadada sannan sai manzan Allah ya yi tafiya yana mai tumfarar kasuwan na Hanafis wani waje ne kusa da Ambar wasu da kasuwan Bagdada bayan ya bari a wajen da ake kira Haira ya bar wani mutum mai suna Bashir bin kasasiya ya zama yana kulawa da wajen sai ya shi wannan bawan Allah sai ya kai hari zuwa gare su ya yi ta tafiya har sai da ya kai wani rafi ana kira shi naharar salihin a can ambar ambar kasar iraki ne sannan sai ya saki wasu manyan ainihin ya saki wasu sariya wasu ƙananan yaƙoƙi sannan ya saki wasu ƙananan yaƙoƙi domin su yaƙi wasu taro na larabawa a wani waje ana kiran shi sufe garbai alfurat wani waje ne garbi alfurat can wajen yammacin furat ta ɓangaren arewa وهي الآن ولاية Halab. شباك وهي الآن ولاية حلب شي wato ana kiran shi wato gari ne na halab shi ne halab wato state ne na halab a shahaba eh sai ya tafi zuwa gare su wa harza zama a gari sai suka tafi zuwa gare su suka rusa su wa bizalika sara sawadul iraq saboda haka ya zama to can zurfin iraki can cikin iraki ya zama to na musulmai ne suna karban jizya a wajen su daga kafiran amana sannan kuma suna suna samun riban abinda suka yi yi suka samu nasara kan shi anwa a gani wato suna samun riban abinda suka yi yi a gare shi anwatan da ƙarfi a gane wannan in ce anwa shi ne ku yaƙi mutane da ƙarfi wato ku ci nasara a gare su ba tare da an yi sulhu ba na walam tabki lil kursi sai ya zama to wani iko bai rabu ba ga farisawa ma furat wato tare da ainihin can wato yammacin furat wajen bangaren yammacin furat ba su da wani iko an gama kwaci ya dawo hannun musulmi kuma ikonsu ya yi rauni a ƙasashen jazira fata'assara min zalika ammatul furs sai da yawa daga cikin farisawa sai suka tasirantu da wannan cewa su da su ne su fafawa kuma sun mamaye wurare da yawa har da garuruwan larabawa amma yanzu gashi, saboda rabuwan kansu ba su da ƙarfi kamar da Gashi na yanzu musulmi sun zo sun ɓace wayannan garuruwa musulmi sun ɓace ainihin masarautarsu da yawa to sai wannan abin ya yi ma farisawa da yawa tasiri ورأوا ملكهم آخذا في الإرث حالات ابن هلال sai suka ga ainihin mulkin su ya kama ainihin wargacewa yana komawa baya kuma wato suka ga ya fara wargacewa fanzawal sannan kuma nan gaba zai kushe mulkin su ya kusan kushewa illam ya talaqau al'amur idan ba su tarbi wannan al'amari da gaggawa ba ya kamata da sauri in ji su su tarbi wannan al'amari in ba haka mulkin zai gushe sai su yi ɗawainiya tun farko a wajen kusan da waɗannan saɓani da suke da shi suna da saɓani sosai wanda wannan saɓani shi ya kawo musu mulkin su ƙarfin shi ya rabu wanda ya kasance yana ƙarar da rayuwarsu an gano wannan ayi ya nuna saɓani yana da illa sosai idan ya zama musulmi suna cikin saɓani kai ko da ma ba musu ko da sauran mutane ne in suna cikin saɓani to ƙarfin ya kan ragu idan ƙarfin ya ragu sai maƙiyansu su samu daman zuwa su raunata su su ma farisawa sun fahimci haka an gane ku sun yi ta jayayya kan shugabanci wannan jayayya kan shugabanci ya sanya musulmi suka yi amfani da wannan dama suka yi ta cin garuruwa an gane to daga baya sai bayan musulmi sun yi nisa ma da samun nasara sa'annan farisawa suka dawo suka fara nadama akan wannan suna ganin ya kamata su dawo su haɗa kai domin su fuskanci musulmi amma lokaci ya riga ya wuce a wannan lokaci na'am eh, babun bayanin zamani wanda ba a karban imani a cikin sa حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا اسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء وهو ابن عبد الرحمن عن ابي عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga Abin huraira radiyallahu an cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi ya ce wato tashin kiyama baya tsayuwa hatta taqlu ash-shams har sai rana ya kullo daga inda yake faduwa idan ya kullo daga inda yake faduwa sai mutane gabaki ɗaya su yi imani dukkan su gaba ɗaya a wannan rana wata rai imaninka baya amfananta wanda da can ba ta yi imani ba idan ya zama to da ma can ba ta yi imani ba sai sai yi imani wannan lokacin to wannan imani ba zai amfane ta ba an gane lam takun amalan min qabl aw kasabar fi imani ha khairan ko wanda ba ta kasance ta aikata wani alkhairi ga imanin ta ba حدثنا عبد الله بن ابي شيبه وابن رميس وأبو قريب قالوا حدثنا ابن قريب اولا سنة وحدثنا وحدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير كلاهما عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حول إيه. سند وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الله بن صفوان نعم عن عبد الرحمن الأعرج abi hurairata an nabi sallallahu alaihi an karbo daga abin huraira daga manzo sallallahu alaihi wasallam irin dai wancan maganan awwalan eh. muhammad bin rafi haddathna abd arrazzaq haddathna ma'mar an hammad bin numay eh, an abi huraira an nabi sallallahu alaihi wasallam mithla hadith ala eh. an abi an abi hurairata عن النبي صلى الله عليه وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وإن غرابي دين شيء حدثنا وكي حول سند وحدثني وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق جميعا عن فضيل بن غزوان حول سند وحدثنا أبو كريب محمد بن علاء واللفظ له wato abu kuraib ya ba mu labari sunan shi muhammad bin ala kuma wannan lafazi na shi حدثنا ابن فديل عن أبي عن ابن فديل daga mahaifinsa daga Abi Hazim daga Abi Huraira Allah ya kara mishi yadda ya ce على manzon Allah tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ya ce salasun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha mutane uku ko kuma abubuwa guda uku idan suka bayyana idan suka fito wata rai imaninta ba zai amfane ta ba wanda bata kasance ta yi imani ba tuntuni wacce bata kasance wato ta yi tsororin alkhairi ba a cikin imaninta wato wannan abin ne mai na farko bullowar rana daga inda yake faduwa a gani an san rana na bullowa gabas ya faɗi ina yamma to nan gaba tashin kiyama in ya kusanto rana sai kullo a yamma ya faɗi gabas kaga al'amari ya juya a gane ku idan al'amari ya juya haka ko da mutum ya yi imani imanin ba zai amfane shi ba an gane wannan ku wato mutanen da suka rayu a wannan zamani ko da sun yi nadama sun yi imani wannan imani ba zai amfane su ba a kai na wadda sannan kuma da dujjal wadda eh, idan dujjal ya bayyana to al'umma imaninsu ba zai amfane su ba sannan kuma da dabba na ƙasa da batul arz wata dabba da za ta ringa nuna mutane tana cewa wannan mumini ne wannan kafiri ne a gari in ta ganta za ta ce wani mumini ne wani kafiri ne to wasu mutane masu inkarin wannan hadisi su ne akalaniyun a firakul mutazila su suka ce to idan an ce dabba za ta ringa nuna mutane tana cewa wa'annan mu'minai ne wa'annan kafirai ne ya nuna kenan wannan dabba tana da siffa na Allah ya nuna wannan dabba ta san gaibi kenan me za mu ce kan wannan eh wannan dabba ta san gaibi kenan sani to yaya za a yi dabbar ta iya gane wannan mumini ne wannan kafiri ne an mata wahayi wani ya ce an mata wahayi ta zama annabi ya nan wato Allah ta'ala zai sanya wani alama wanda za a gane mumini da kafiri a wannan lokacin zai zama alama zai bayyana a fili wanda wannan alama baya karɓar tawili ita dabba ɗin Allah ne zai nuna mata wannan alama ba wai dabba ta san gaibi ne. an gano wani ku, Allah ta'ala zai mata wani baiwa ya sanya wani alama wanda za ta iya gane wannan mumini ne wannan kafiri ne misali kamar yadda a matsayinka da ɗalibin ilimi kana iya gane wane ya fita musulunci wane yana cikin musulunci misali yanzu wani ya fito ƙarara ya ce bai yarda sallah wajibi ba ne kaga wannan alama ne wanda kai zai nuna maka cewa wane ya yarda ko ya yi inkarin abin da yake ma'alumin addini bin darura to shi ma wannan dabba ɗin zai zama to yana da wani alama a fuskar shi a kai za ga shi mutumin kai ko mutane a wannan zamani zai zama to Allah zai yi musu wani alama wanda za a gane wannan mumini ne zai yi musu alama wanda za a gane wannan kafiri ne shi na'am حدثنا يحيى بن أيوب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن أولية قال ابن أيوب حدثنا ابن أولية حدثنا يونس عن إبراهيم بن wato ya ji wannan hadisi a iya ilimi na daga mahaifinsa ya ji an abi zar daga abi zar al-kifari radiyallahu anhu qala yawman lalle manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wata rana shin ko kun san ina wannan rana wato za ta tafi suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa suka fi sani qala inna hadhihi tajri hatta tantahi ila mustaqarriha yace lalle wannan za ta yi ta gudana ita ranan nan har sai ta kai zuwa ga matabbacinta na arshi wato matabbacinta karkashin al'arshi fa sajidatan sai ita wannan rana ta faɗi ta yi sujada na fala tazalu kadhalika hatta ba za ta gushe ba tana cikin sujada har sai an ce mata irtafi'i irji wato ki dago ya ce mata ki dago daga sujada ki koma min haisu ki iti ki koma daga inda kika zo sai ita wannan rana sai ta koma sai ta waye gari tana bullowa daga maɓullanta. ina ne Shi ne gabas sai ta koma ta bullo daga gabas summa tajiri hatta ila sannan sai ta ƙara gudana sai ta kai zuwa ga matabbacinta ƙarƙashin al'arshi fatakhiru sajidatan sai ta faɗi ta yi sujada ga Allah subhanahu wata'ala wala tazalu kadhalika hatta yuqalu laha ba za ta gushe ba haka har sai an ce mata cewa ki dago ki koma daga inda kika zo sai ta koma sai ta wayi gari tana bullowa daga ainihin mabullanta summa tajri la sannan sai ta ƙara gudana wanda a lokacin da mutane ba sa in karin komai gare ta har sai ta kai zuwa ga matabbacinta wannan dai matabbacin ƙarƙashin al'arshi sai a ce mata irtafi ki ɗago ki waye gari kin ƙullo daga ainihin yamma daga yammanki fatusbihu tali'atan min magribiha sai tawaye gari tana kullowa daga yamma maimakon gabas ko da tana kullowa daga gabas to yanzu sai al'amari ya canza sai tawaye gari tana kullowa daga yamma fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce atadruna mata zaku shin kun san yaushe ne wannan lokacin za ta hina la yanfa'u nafsa imanuha wannan shine lokacin da la yanfa'u nafsan imanuha wanda wata rai imaninta baya amfananta lam takun amanat min qabl wanda bata kasance ta yi imani ba gabani aw kasabat fi imaniha khairan ko kuma bata kasance ta aikata wani alkhairi game da imaninta ba a lokacin ko ta ce ta tuba lokaci ya kure mata wajadna abdul hamid ibn bayan alwasiti أخبرنا خالد alaihi wasallam ya faɗa wata rana atadruna aina tazabu hadhihi shams shin ko kun san ina ne wannan rana ke tafiya wato sai ya faɗi ma'anan hadisin ibn ulayya din nan وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبي قريب واللفظ لأبي قريب قال حدثنا أبو معاوية an abihi an abi dari eh. qala dakhaltu al-masjida wato Abu Zar radiyallahu anhu yace na shiga masallaci wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisu alhali Allah sallallahu alaihi yana zaune walamma ghabat ash-shams qala a lokacin da rana ta faku sai yake cewa lokacin da rana ya kai Abu Zar an tajri aina tadhhabu hadi shin ko ka san ina ne wannan rana ke tafiya in ta in ya faku qala qultu yace sai na ce Allah wa rasulu Allah da manzon shi ka fi sani qala fa innaha tadhhabu fa wato lalle ita rana tana tafiya ta je ta nemi izini ga yin sujada sai a bata izini laha wato kamar an ce mata ne ki koma daga inda kika fito sai ta je ta bullo daga inda take faduwa ala Eh wato sannan zai karanta a cikin kira'a na Abdullah wa zalika mustaqalun. Wannan shine matabbacin ta. Haddathna Abu Sa'id al-Ashadd wa Ishaq bin Ibrahim qala Ishaq akhbarana akhbarana wa qala al-Ashadd haddathana wa tiki haddathana al-A'bash an Ibrahim at-Taymi an Abihi an Abi Dharr qala an karbo daga Abu Zar ce na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qaulillahi ta'ala dangane da faɗan Allah madaukakin sarki shamsu cewa rana tana gudana ga matabbacin ta mai ake nufi da shi ya mustaqarruha tahta al-arsh matabbacin ta karkashin al masu cewa duniya take juyawa ba rana ba idan ka duba ayan kuma ayan ta nuna mana rana na juyawa ko ila washan su tajari li mustaqarin laha rana tana gudana ga matabbacinta ga rabbul mashriq aini wa rabbul maghribain A gani ashe menene mashriq inda rana ke kullowa me maghrib inda rana ke faduwa ashe rana yana kullowa rana kuma yana faduwa idan maganar malaman kimiyya ya yi karo da ainihin abinda alkur'ani ya zo da shi ko abinda hadisi ya zo da shi wanda ya kamata mu ɗauka na gani alkur'ani shi ne yake gyara kurakuran dukkan ainihin duk wani ilimi duk wani ilimi wanda ainihin ka'idarsa ko maganarsa ya yi karo da alkur'ani za mu ɗauki na alkur'ani ne an gano wannan ku? to da idan wani ya ce mana rana yana gudu za mu ce rana yana gudu to ai malaman geography da malaman kimiyya ai sun ce baya gudu sun ce to wannan sun yi kuskure ne a gani sun yi kuskure abin da yake shi shine rana yana gudu su malaman kimiyya sun ce ƙasa ne ke juya ba eh, ƙasa ke juya ba, rana baya baya baya gudu <laughs> wai ƙasa da juya wata sun ka zan bayan da suke yi ce Allah shi taimake mu subhanakallahumma la ilaha illa